من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ma ba'du yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna 28 ga watan hudu hijira annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1444 wanda ya zo daidai da 17 ga watan shida a gregorian kalanda 2023 wannan shine kasa ɗinmu na 64 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin la ilaha illallah ma'anaha shurutuha nawaqiduha wa fada'iluha littafin fadilatu sheikh al'allama muhammad bin sa'id ibn raslan hafizahullahu ta'ala idan jama'ar musulmi ba su manta ba har yanzu muna nan a cikin babin annaqidu sabi' abin da ke warware kalmar shahada na bakwai wanda malam ya masa unwani da mani itaqa da anna ba'd nasi yasa'uhu al-khuruj an shari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama kama wasi'a al-khadira al-khuruj an shari'ati Musa wannan babi muna fatan yau in Allah da zamu je karshen shi za mu shiga na takwas ko mun shiga tasi'i ne ko yawwa tasi'i zan ce sai na ce sabi eh annaqidu tasi'u wato abin da ke warware kalma na tara mun karanta lafazin muslim min riwayati abi huraira daga riwayar abu huraira cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fuddiltu alal anbiya'i bi sittin an fifita ni akan annabawa da abubuwa guda shida mun karanta wannan hadisin har ƙarshe ko Allah maɗaukakin sarki ce inna dina inda Allahil islam lalle addini a gurin Allah shine ainihin wato musulunci inna dina inda Allahi al-islam addini a gurin Allah shine musulunci Allah ya ce wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum waɗanda aka bawa littafi ba su samu saɓani ba sai bayan hujja da dalili ta zo musu akan addinin musulunci da kuma annabi Muhammadu kamar yadda Allah ya faɗa a wani guri ya ce alladhina atinahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sai ce wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamuna alladhina atainahumul kitaba Allah ya ce waɗanda muka ba su ilimin littafi daga cikin yahudu da nasara ya'rifunahu suna sanin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ma'ana sun san sun san kamanninsa sun san sukkofinsa sun san a wanne magari zai bayyana ya sa salmanul farisi ya yi ta yawo a duniya yana neman makkatul mukarrama ko madinatul munawwara saboda ya karanta a cikin littattafansu cewa annabin da zai zo a ƙarshe wanda daga shi ba wani manzo sai shi a wannan yankuna zai bayyana don haka ya yi ta yawo ya je nan ya je nan ya je nan daga nan har ya faɗo garin madinatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a nan ya zo ya samu manzan Allah an gane magana da kyau ko wannan sai nuna sun karanta waye manzan Allah waraqatu bin nawfal lokacin da nana khadija ta ɗauki annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ta kai shi gurin shi ta ce ka saurari wannan ɗan ɗana ka kaji me yake faɗa domin maganganunsa sun saba da tunanin mai tunani yana ganin wasu abubuwa a mafarki in ya tafi kogon hira wani halitta yana zuwa masa don haka ka saurare shi ka ji me yake damunsu da manzan Allah ya magana warakatu bin naufal ya saurare shi sai ce kai ai wannan hazan namus wannan mala'ika da yake zuwa wa sauran annabawa su annabi isa su annabi musa da sauransu shi ne yake zuwa maka ba wani ba ne sai ce ina ma lokacin da Allah zai turo ka matsayin manzo ina nan nima in shiga addininka ina ma lokacin da ainihin wato za su kore ka daga garinka a matsayinka na annabin da Allah ya turo musu ina raye in tsaya maka in hana a kore ka to anan ne sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambayi waraqatu bin nawfal yace a mukhrijiyahum yanzu ni har fitar da ni za su yi daga garin sai waraqat ibn naufal ya ce masa ai ba wani mutum da ya zo da irin abin da ka zo da shi ko ya zo da irin da'awar da ka zo da ita ko ya zo da irin addinin da yanzu ka zo da shi fate sai mutanen shi sun tsangwame shi sun gallabe shi sun ishe shi da zagi da bakar magana da habaici da yarfe da sharri idan ma suka samu dama sai sun fafare shi a wannan garin yowahe malamai sunna ce ko sun gada ne daga annabi muhammadu ko a zage ka har ka zama zogale kar wannan ya dame ka an zagi manzan allah ma an gane maganar da kyau ko su don haka da bayan sun gama wannan da warakatu ibnu naufal to sai ya zama wahayi kuma daga nan sai ya yanke aka daina turo duk abin ma da ake gani annabi yake gani na alamun za a turo shi manzo sai duk ya tsaya to sai kuma ran hankalin manzan Allah ya tashi to ko Allah ya fasa abin da zai yi ne ko yaya ne ko yaya ne ya zama kullum annabi yana ta tunani kullum yana cikin zulumi to shi ne fa wata rana ya je gogon hiran ya tawo yana kan hanya sai ya ga wata halitta ko wani mutum shi ba a sama ba shi ba a ƙasa ba yana ce masa ya ayyuhal muzammil ko ya ayyuhal muddathir idan kana son wannan bayani ka duba sahihul bukhari kitabu badi'il wahyi za ka ga dogon hadisin da ya zo yana magana a kan farkon yadda aka turo annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama amma abin da muke so mu kai zuwa gare shi shine tabbataccen al'amari ne cewa arna da kafirai da yahudu da nasara kiristoci kenan sun san da zuwan annabi muhammadu dawa gurin kamalan yunsu dawa nan an gane maganar da ke ko sun san da zuwan waye zuwan manzan allah shine Allah ya ce allazina atainahumul kitaba waɗanda muka ba su littafi ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu sun san annabi Muhammadu kamar yadda suka san iyayensu wato Allah na da buga misali jama'a kaga dai duk mutumin da aka ce ya san abu kamar yadda ya san baban shi kai kwa ka san ya san abun nan na hakika ko dan komai ko giyar wake ka sha ba za a tambaye ka waye babanka ka ce ban sani ba idan ka ya mutu kafin kai a haife ka ko ba haka bane baka taba ganin sa ba to nan ma ai ba zai yiwu ka ce baka san shi ba idai ka ce ban taba ganin sa ba amma na san waye na san labarin sa na san tarihin sa na san yadda aka haife ni kaza kaza na fata an gane musamman kuma wanda aka haife shi baban yana raye har ya girma har ya zama ya kai matakin balaga da munzili ya ce bai san uban shi ba ai kai ka san wannan ko giyar wake ya sha bai kamata ya faɗa haka ba jama'a haka ne ko ba haka ba to shi yasa Allah madaukakin sarki yakan buga misalai da irin wannan masaluhum ka masalil ladhi istawqada naran falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu bi nurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun summun bukumun umyun fahum la yarji'un wannan duka misali ne Allah yake bugawa dangane da munafikai dan a gane su waye ne يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له يا ku mutane an buga misali kowa ya kasa kunne ya ji innal ladhina madha tad'una min dunihi lam yakhluqu dhubaban wala wujtama'u lahu ko ba haka bane wa in yaslubuhum adh-dhubabu shay'an lam yas la la yastanqidhuhu minhu sai ce da'ufa at-talib wal matlubu ina fata an fahimta مثل الذين اتخذوا من دونه أولياء كمثل الأنكبوت اتخذت بيته سيتي وإن أوهن البيوت لبيت الأنكبوت لو كانوا يعلمون wannan duka misalai ne Allah ke bugawa cikin Qur'ani Allah ya ce ya ku mutane an buga misali kowa ya kasa kunne ya ji innal ladhina tad'una min dunihi wanda kuke kira fa koma bayan Allah lam ya khaluqu dhubaban ba za fa su iya halitta koda kuda ba ka duba kankantar halitta irin kuda ka duba dai banzar halitta irin kuda duk inda ya sauka korarsa ake yi ba a san ganin kuda ba a san abin nan din kuda amma Allah ya ce wallahi ko shi ba za su iya me ba halittawa ba wala wujita ma'ulahu ko da za su yi taron dangi mai basira ya zo mai hikima ya zo yanzu ku duba in kuna hawa kan social media za ku dinga ganin ana bayyana yadda fasaha ta zamani take ƙara bunƙasa a duniyar nan amma wallahi tallahi har yanzu an gagara a kawo halittar da ta kama da ta Allah kan kan kan na rantse da Allah an gagara a ce duk yanda kuda yake yi na ubangiji ga na bature ya yi shi ma haka yake yi za a samu ba za a samu amma jahi ka je ka ga yadda fasaha take ƙara bunƙasa yanzu wallahi wata na'ura aka samu jama'a na'ura ce har ma an fara tunanin inda za a gwada ta za a tsaga kanka ne a saka ta ita wannan na'urar duk abin da kake bukata ko kwakwalwarka take abin ɗinka to zai nuna maka akan sikirin ɗinka misali yanzu in kana kallon talabijin sai ka je kana son ka ga makka to ba bukatar ka danna menene remote ka kamo ita za ta kwakwalwar duk abin da kwakwalwar take tunani to ita kuma ita za ta haska ma wallahi suna na har sun fara kallon yadda za a fara gwajinta tana nan kamar memory card yadda dai ka san a sakawa waya memory card to haka ita ma za a sa a cikin kayin mutum dan wani guri za a tsaga sai a soka ta kawai sai a mera dinki shikenan kawai duk abin da kai tunani to haka za ka gan shi a kan sikirin ko a waya ko a talabijin ko a waye yi nan ma a cikin halittar allah aka saka an gane maganar da kyau ko yanzu na ga wani wani bayani da wata da wani ya dora titi ne titi da ka sani amma da fanal aka yi titin ko za a yi titin ko za ake kokarin yinsa panel da ka sani na me da ake sola da shi sola inverter da shi shi idan aka yi titin da wannan ma'ana kamar tiles ne za a manna to shine za a manna waɗannan panels ɗin idan ka zo kana bi duk inda ka taka inda daddare ne zai haska maka wuta za ka galli gabanka ba sai ka me ba ba sai ka kunna fitila ba shi da panels ne titin za a yi shi don haka zai haska ma zai ma komai ba ka da bukatar abin nan sannan yanzu ko jiyan nan na gani a najeriya nan yanzu mashin mai aiki da wutar lantarki ko hasken rana ya shigo kasan nan yanzu ko jiya na ga wani ya dora mashin ne da ka sani mashin irin wanda ake hawa a burga amma cajinsa za ka yi kamar yadda za ka yi cajin wayarka da ruwanka da man fetur subsidy duk ka tsallake na ap ka ji ko cajin su ake kaji mato to yanzu na hawa ma a gari ya shigo banda na medical center na, na burgawa su ɗauko mara lafiya a kai wancan ward a kai wancan department da shauransu to yanzu ya shigo motoci ko dama masu electricity electricity duk suna nan yanzu a america ina ne yawanci man su suke hawa ba ruwansu da man fetur yasa wannan man da ake rigima a kansa in dai Allah ya tsawaita ma rayuwa in tala bika hayatun to zai zama khabaru kana jama'a kun fahimci maganar da kyau ku to duk waɗannan abubuwan na ci gaba da yanzu ake yi wallahi har yanzu ba a yi ɗaya bisa ɗarin abin da Allah maɗaukakin sarki ya yi na halitta ba ga mutum mutumi nan yanzu akwai robot da ake da ana yin robot da kwarangwal da waye da waye da waye robot din nan za ka gane ma wannan ba mutum ba ne don akwai abubuwan da yake wanda kai da gani ka san ba mutum ba ne to yanzu fasahar ta kai akwai robot din da in ka shigo guri shi zai buɗe ma kofa zai ma sallama in sallama kake ji na fata an fahimta idan excuse me ka iya it- zai maka ita duk wacce ka iya zai ma sannan inda kake son ka je zai ma jagora ya kai ka wallahi har ku gama hulɗa da shi in ba ka yi da gaske ba za ka gane cewa ba dan adam bane ba wallahi tallahi komanda sai ka yi da gaske sai ka zama kai ma wani very intelligent tukunna ka gane wannan abun fa ba da ba dan adam kake magana ba da robot ne kake magana suna nan ai akwai shugabannin kasashen da aka musu caskurege da irin wannan musam- musamman irin china in kana yawan shiga china to za ka yi ta mu'amala da robot baka sani ba su allah ya musu fasahar wannan abubuwan kera abubuwan da ba na haƙiƙa ba kuma su musu yanayin da sai ka yi da gaske ka gane yanzu ɗazu wani yaro yake gaya min wani whatsapp ne aka fito da shi kwanan nan ban sani ba ko kuna da labarinsa shi whatsapp ɗin za ka iya magana da hausa amma wanda kake magana da shi ya ga da turanci kake magana da hausa za ka rubuta duk abin da za ka rubuta amma shi kuma a kan wayarsa saƙon da ka tura mar da meye ne da turanci sai ya ganka wani hatsabibin ɗan boko nan kwa tukururu ne kai billahi lazi wallahi tallahi malam akwai inda kuma za ka juya masa ka yi magana da hausa ya dinga nuna man larabci kake yi in ba larabe ne za ka yi magana da shi ai da akwai fasahar da in an zo taro irin united nation ko akwai wanda za ga ba sa jin turanci cikin shugabannin kasashe ko ba sa amfani da yaren turanci suna amfani da yaren su ne misali irin indiyawa da waye to kowa zai sa menene eh airfes duk maganar da kowa zai yi da kowanne yare kai kuma da naka yaren za ka ji abin kai ma in kai magana da naka yaran su ma da yaran da suke ji za su ji abin da kake faɗa to yanzu fasaha ta wuce na yanzu whatsapp application akwai wannan in kai downloading nasa ka buɗe shi ka yi magana da hausa amma in kana so wanda kake magana da shi ya ji turanci kake ya gani turanci kake zai ji kai ba rubutu ba har voice za ka tura masa voice da hausa yanzu kana wani wasu da kwarewa kana wannan irin turanci amerika din na wanda yake ake hadawa da yawo wallahi sai ya dauka cewa wani ba amerika ne ke magana da shi wallahi wani ya ce ina so ya tura mun nace tura mun mun ai mun komai duk kwashe kwashen duniya kwaso shi muke yi wallahi sai mu tantance namu mu ajiye wanda ba namu ba ina fata an fahimci magana to duk haka gaba daya Allah ya ce innal ladhina tad'una min dunihi lam yakhluqu dhubaban wala wujtama'u lahu wanda kuke bauta kuma bayan Allah wallahi ba su isa su halittu kuda ba ko sun yi taron dangi akan shi kuma wannan maganar har yanzu an gagara a kalubalanci Allah akan ta saboda har yanzu an gagara a yi irin na Allah duk fasahar ta kare a iya na nan duniya baka isa kai na Allah exactly da jini da tsoka da komai da yanayi irin na Allah wallahi baka isa ba amma suna nan suna ta abun nan suna ta abun nan yanzu ko kun san kwanakin baya na ga ana tallan wata fasaha cewa wai an gano wata hanya da za a tada matattu na ce to don uban mutum ya gwada mu gani wallahi tallahi mala wai har turawa sun fara zuwa suna complain cewa dama akwai kakansa na biyar ya rasu shi yana so a tada shi wata fasaha ce in gawa ta mutu a kai ta wannan gurin a ajiye ta nan da lokaci kaza za su tada ita wallahi tallahi na ce to bismillah mutum ya gwada so suna nan suna ta suna ta abubuwa in kana bincike za ka yi ta ganin abubuwa da yawa Allah shirye da mu da haka yace wala wajita ma'uzahu to babban inda Allah ya ƙara nuna wa ɗan adam shi wa komai bane yace wa in yaslubuhum dhubabu shay'an la yastanqizuhu minhu ko da a ce kuda zai wabci wani abu daga gurinsu ba su isa su dawo da shi daga hannun kuda ba yanzu duk kudan da ya sauka kan miyar ka ka kai duka sai ya tashi da ya za ka bi ka kwato miyar da ya ɗiba a kafafunsa babu yadda za ka yi dole ka haƙura da shi sai Allah ya ce ba ufa ƙwalibu wal matulu mai nema da wanda abin da ake nema duk sun raunana na fata an fahimci magana yauwa don haka dai allah ya ta buga misalai da irin waɗannan abubuwa ɗin mathalul ladhina takhadhu min dunihi awliya musa ka mathalul amkabuti takhadhat baitahu wato allah ya ce misalin waɗanda kuka rike koma bayan allah kuke bauta musu kamar misalin giza-giza ne da ya riƙi menene ya riƙi gidansa to sai ka zo ka kalli gizo-gizo ya yake riƙon gidan shi gizo-gizo wani irin gida yake wanda ba shi da amfani zai gina gidan gahi da kyau gahi da laushi gahi luwai-luwai amma kuma sai ya kwana a waje matsala na farko kenan na biyu kuma da zai yarda ya shiga cikin ya kwanta ba zai tare masa ruwa da iska ba ina fata an fahimci magana ba zai tare masa ruwa da mai ba da iska ba to da Allah mai amfanin gida dama ina tare ma zafin rana ana zafin rana ana iska an ka shiga ka kulla wunduna ta ta bugawa a waje kai kana ciki ko ana ruwan sama kai kana ciki a kulle haka ne ko ba haka ba to amma shi koda ya shiga gidan gidan ba zai mar wannan amfanin ba haka kuma idan kuma ya kwana a waje to nan ne ma bai masa amfani ba to Allah ya ce kwatankwacin wanda suke bautawa wani Allah to kwatankwacin gizo-gizo ne da gidan shi in dai ka yadda gidan gizo-gizo ba shi da amfani ga gizo-gizo to ka yadda bautar da suke wani Allah ba ta da wani amfani gare su shi ne misali an gane magana da ke ku da ya tashi buga misalin munafukai kuma sai ya ce mathalul ladhina wannan cikin suratul baqara wanda muka jada su mathaluhum ka mathalil ladhina istawqada naran ka mathalil ladhi istawqada naran mathaluhum ka mathalil ladhi istawqada naran misalin munafikai kamar misalin mutum ne da ya kunna wuta falamma adaa'at ma haulahu lokacin da ta haskaka gefensa ya ɗan ga wani abu haka na abin da ke faruwa a nan zahaballahu bi nurihim ko sai Allah ya tafiyar da hasken kuma gaba ɗaya wa tarakahum fi zulumatin la yubsiruna sai Allah ya basu cikin duhu wanda ba sa gani to wannan misalin me yake nufi Allah ya buga misali dangane da munafukai wato munafukai imaninsu na ƙarya to bai haska musu komai dangane da addinin musulunci ba kuma ba zai musu wani amfani ba in ku har zai musu amfani to amfani ne na kamar wanda ya kunna toci ya haske idan mutum dau hakan nan sai kuma ya kashe a lokacin ya kake ganin idanka ai dan ganin ma da kake na dan abin da kake kallo zai tafi ko ba zai tafi ba zai tafi gaba daya to kwatankwacin haka ne munafiki imaninsa ba shi da wani amfani wato wannan aƙidar munafurcin da suka saka maimakon ta ƙara musu imani to ɗan sauran ma da yake ciki ta tafi da shi gaba ɗaya kun gane magana kamar yadda wannan haske da aka haska aka ɗauke ma ido da aka ɗauke maimakon ka ga abu mai haske sai kuma ɗan ganin ka da da kafin a haska ma a idon kake gani shi ma an tafi da shi gaba ɗaya to shi ne ya ce masaluhum ka masalin ladis da naran falamma adaat ma haulahu dhahaba Allahu bi nurihim wata raka fi zulumatin layi musiru an gane magana da kyau ko wannan duk yana daga cikin abin da Allah ke nuna mana don mu gane cewa shi kaɗai ya cancanta da bauta ba tare da an haɗa shi da kowa ba don haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce inna dina inda Allah islam addini a gurin Allah shi ne musulunci ya ce wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'd ma ja'atkumul bayyinatu masu littafi ma'abota littafi ba su yi saɓani akan musulunci ba ba su yi saɓani akan manzan Allah ba sai bayan da ilimi ya zo musu akan cewa fa wannan addinin gaskiya ne me yasa suka yi wannan saɓanin bagayan bainahum saboda zalunci a tsakaninsu Allah ya ce wa man yakfuru bi ayati Allah wanda duk ya kafirce wa ayoyin Allah fa inna Allah sari'ul hisabi ya sani Allah mai gaggawar hisabi ne zai masa sakamako tun daga nan duniya Allah ya rasa a can cikin suratu Ali Imran har ilau Allah ya ce wa man yaftagi ghairal islami dinan wanda duk ya bi ko ya nemi wani addini ba na musulunci ba falan yuqbala minhu Allah ba zai karba abin da yake kai ba wa huwa fil akhirati min al khasirin kuma a lahira yana daga cikin wanda suka yi asara an gane maganar da kyau ko Allah ya tsare mu daga asarar duniya da lahira wa qala subhanahu Allah ya sake cewa al yawma akmaltu lakum dinakum yau na cika muku addinin ku ku al'ummar musulmi wa atmamtu alaikum ni'mati kuma na cika muku menene ni'imata wa raditu lakum al-islam dina kuma na yarje muku addinin musulunci ya ainihin wato zama muku menene addinin ku an gane maganar da kyau ku sai Allah ya ce fa mawni turra fi makhmasatin wanda bi ya shiga cikin buƙatar ya ci wani abu na haram ina fata an fahimta saboda tsananin yunwa almahmasa ita ce yunwar da ta kai kana iya cin koma menene dan kawai cikin kai menene ya ɗauki wani abu dai karka mutu cikarka mutu na fata an fahimta ita ce almahmasa Allah ya ce to duk wanda bukata ta yunwa mai tsanani ta kai shi da ya ci wani abu da Allah maɗaukakin sarki ya haramta kamar mushe ko wani a makamancin haka ghaira mutajanifin li ithmin amma ba yana so ya aikata sabo bane ba ba yana so ya saba wa Allah bane bukata ta kai shi ga haka fala ithma alaihi Allah ya ce wannan babu laifi akan sa dan ya ci haram ko dan ya ci mushe dan ya rayu an gane maganar da kyau ko an gane maganar da kyau ko fa inna Allah ghafurur rahim domin Allah madaukakin sarki mai yawan gafara ne mai yawan menene mai yawan jin kai ne an gane ko wa subhanahu Allah ya sake cewa a fagaira dinin lahi ya buguna yanzu addinin da ba na Allah ba suke nufi tafarkin da ba na Allah ba suke so sai sun bi walahu aslama man fi samawati wal ardi ɗau'an wa karha kuma ga Allah ne domin ga Allah ne wato ainihin wato abin da ke cikin sama da ƙasa suka miƙa wuya gaba ɗaya ɗau'an wa karhan sun ƙi ko sun so na fata an fahimci magana sun ƙi ko sun so domin allah maɗaukakin sarki ya nuna mana kafirai ma da ba sa sujuda to inuwoyinsu suna wa allah menene sujuda jama'a kun fahimci maganar da ke ku kafirai kansu da suka isu allah akwai ta inda suke bin allah su ma ban sani ba a dolan dole an gane maganar da ke ku to haka kuma da Allah maɗaukakin sarki ya zo yana magana a kan a yanayin halittun sammai da ƙasai ya ce ƙul a takfuruna billazi khalaƙal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada sai ce zalika rabbul alami sai ce menene zalika rabbul alami wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سيتي سواء للسائلين سيتي ثم استوى إلى السماء فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائئين فقضاهن سبع سماوات هو wannan shine saboda haka sammai da ƙasai kansu sun zo wa Allah da abin da ke cikinsu don su bauta masa ɗau'an aukar har sun ƙi ko sun so su da kansu ma suka ce a taina ɗa'i'i na Allah mun zo maka muna masu ɗa'a gare ka don haka a nan ma da ubangiji maɗaukakin sarki ke cewa ɗau'an aukar han dole ko sun ƙi duka suna bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala wa ilaihi turja'una kuma ga Allah ne ake mai da ku baki ɗaya wa fil hadisin ladhi hassanahu shaykhul albani malar rasalan ya ce kuma ya zo a cikin hadisin da muhammad nasiruddin albani ya inganta shi wanda imamu ahmad ya fitar da shi a nambar hadisi na dubu sha hudu da ɗari biyu da ainihin wato ashirin an gane maganar da kyau ko fi muktasar ulum ya zo kuma a cikin muktasar ulum a shafi na sittin sannan kuma ya zo a cikin irwa'ul ghalil في تخريج أحاديث منار السبيل نمبر حديثي ندبو ديا دا قريبير دا سبعين دا نوا دا, دا ثمانين دا ترى إيه دا سبعين دا ترى ديكو ثمانين دا ترى كي حكا دا ثمانين دا ترى تو يازو أتكين ونن حديثي تيوا والله لو كان موسى حيا نارن سيدا الله إن جاء النبي محمد da a ce annabi musa yana raye na zo lama wasu ahu illattiba'i da ba abin da zai gamsar da annabi musa ba abin da zai wadaci annabi musa in ba ya bi ni ba jama'a kun fahimci magana da ke ku yadda abin ya faru shine sayyidina umar ne ya ga takaddar a taura irin fallon takarda din nan an ɗan jefar a ƙasa sai ya ɗauka sai yana dubawa yana dubawa yana dubawa sai ya ga abubuwan da ake faɗa a cikin karatun suna kama da umarnin Allah a cikin alkur'ani to sai he abin ya bashi mamaki sai ya zo yana gaya manzo Allah ya rasulullah kalli wata takarda irin kalar maganganun da ake mana na ƙur'ani kusan irin kalar su ne a cikin wannan littafin a wannan takarda shi sayyidina umar ba ya zo ne da ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana dan ya nuna yana zai bi maganar ba amma sai manzo Allah ran shi ya baci fasa idal minbara nan da na annabi sai ce duk a taru ya hawo minbari fahamidallaha wa athna alaihi ya gode wa Allah ya yabe shi faqala sai ya ce musu alam atikum biha bayda naqiyya ni kan ba na zo muku da shari'ar musulunci fara karba lailu haka na hari ha la ya zigu an ha illa halik daranta kamar ranarta ba wanda zai kauce mata face sai ya hallaka suka ce haka ne ya rasulallah sai ce wallahi lau kana musa hayyan lama wasi ahu illa tibai ya ce na rantse da allah ba a takardar a taura ka gani a ƙasa ba ko musan ne yake raye na zo to ba ba zai ba a taurar ba sai dai ni ya bi ni ma'ana dan me yasa zaka ɗauko littafin wani annabi wanda ya riga ya wuce ina fata an fahimta yanzu ba yayin sa ake ba yayin shari'ar sa ake ba ka ɗauko kana nuna min cewa wai ga hita ya kama da littafin Allah na alkur'ani annabi ya ɗau zafi akan magana yayi maganganu masu kaushi sai na Umar ya zo yana tuba yana kuka yana cewa ya rasulullahi wallahi ma na faktu wallahi ban kauce ba ina nan akan tafarki na na addininka sannan manzon Allah ya sassauto to wa zai gaya min muhalli shahidin ka wannan hadisin a babun da muke magana akan cewa baya halatta wani mutum ya zo ya ce wai ai ga khadir na fata an fahimci magana yana abubuwan da annabi musa bai san da su ba ya kafa hujja da wannan akan cewa ya halatta kai ma yanzu a ganka da wani abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo da shi a addinin musulunci ba wa zai gaya min ina wannan hadisin ya haɗu da wannan magana ko da wannan babin da muke magana na'am malamin su na'am na'am eh sallallahu alaihi wasallam na annabi halliru na za a bi sallallahu alaihi wasallama haka ne haka ne wannan yana nuna mana kan cewa kamar yadda wasu suke tunanin tun da halluru ya zo da wasu abubuwan da annabi musa ma bai san da su ba wanda mun bambance cewa halluru annabi ne musa ma annabi ne kuma kowa da tsarin da allah ya turo shi da haka dan annabi halluru ya yi wani abu wanda annabi musa bai san da shi ba abin mamaki ba ne dan ba dokar su ɗaya ba shari'a su ɗaya ba ina fata kun gane to kuma kenan wannan ba zai zama hujja na ka zo kaka ce ga wani abu yana faruwa wanda kuma mu a musulunci ba mu san shi ba ba mu da labarinsa kuma ka ce ai ga hallur ma ya zo da abin da annabi bai san da shi ba ka kafa hujja da haka jama'a kuna dai fahimta na aiko wannan ba zai yiwu ba to shine malam sai ka wannan hadisin dan ya ƙara nuna mana cewa haka ba za ta yiwu ba cewa ko annabi musa ne yake raye ba zai yi amfani da mai ba shari'arsa ba sai dai amfani da shari'ar waye annabi muhammadu to in har haka ne ta ya za a yi wani zo ya kafa hujja da cewa wai ai hallur ya yi abin da annabi musa ma ba shi da fasaniya a cikin addininsa don haka kai ma yanzu ana iya ganin ka da rana a ramadan kana cin gurasa an tambaye ka ka ce ai ka sha ruwa a saudiya a ganka da kwalbar giya kana sha an tambaye ka ce a ku ne kuke ganin ta giya mu ruwa ne a gurinmu kun gane magana da kyau ko ka ce yaya haka to wannan karatun bu san da hiba he ka ce a to ai ku mu na musamman ne mu dare muke karɓar sako daga gurin Allah ku ba ku san wannan ba karatun ba irin naku bane in ka ce a to ya zaka ka ce haka bayan Allah ya ce a inna dina inda Allahil Islam duk abin da za mu yi mu samu abin da ya zo a musulunci sai ka ce o ce baka yadda ba e to ga annabi halluru ya kashe rai a zamanin annabi Musa annabi Musa yana mamaki yana cewa bai san da wannan ba iliminsa bai kai ya san haka ba jama'a kun fahimci maganar da ke ku sai ya kafa ma hujja da wannan to ƙarya ne annabi halluru annabi ne annabi musa annabi ne annabi halluru shari'arsa daban annabi musa shari'arsa daban to shi yanzu da yazo yana kafa ma hujja da wannan shi annabi ne to ko da shi annabi ne annabi muhammadu cewa cewa cewa me yayi ko annabi ne ya zo a wannan zamanin manzan Allah sai dai ya bi manzan Allah ba wai shi annabi ya bihi ko kuma ya je shari'arsa tasa daban ba to ballanta za kai dan karan kadamiya Allah ya sa dai kun fahimci karatun dan abin sai ka dan nutsu sai ka fahimci yadda abin yake Allah ya shiryar da mu wannan babi ya zo karhe kuma da shi za mu tsaya a wannan a wannan gaba saboda zan yi dan wasu bayanai yanzu zan yi 'yan wasu bayanai yanzu a bismillahir rahmanir rahim in ci gaba الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد آه كما يدى نتي من كمل هذا ونم بابي زامي شغا بابي نقوم ساتي من زوا إن شاء الله تعالى آه بياني نكي سو نيدا غندا آه abin da ya faru a cikin wannan sati da ya gabata ko kuma muke cikinsa ko in ce dai ya gabata na matsalar da ta shafi mataimakin shugaban ƙasa a alhaji kashim shatima wanda waɗanda suka halarci masallaci jiya sun ji bayanan da muka yi dangane da kusakuren da suka faru daga gurin wannan bawan allah na maganganu da ya waɗanda duk musulmi idan ya ji su a ba zai ji daɗinsu ba kuma hankalinsa zai tashi ransa zai ɓaci ƙwarai da gaske saboda maganganu ne waɗanda suke nuna abubuwa kamar haka na farko shine nuna ƙauna da nuna yarda da amincewa da kafirai a na biyu ƙoƙarin kwayewa al'ummar musulmi zane a kasuwa ta hanyar a nuna musu cewa ba a tare da su ko kuma ba ana wakiltar su ba ne jiya mun yi hutuba aƙalla kusan ta awa ɗaya don sanda muka kusan minti hamsin da wani abu duk ba akan komai ba akan wannan kuma wannan hutuba ba ta shafi alhaji kashim shatima kadai ba ne ba a'a ta shafi kowa da kowa ƙanananmu da manyanmu cewa mu ji tsoron allah kada mu kuskura mu dinga bari bakinmu yana subucewa ana jin wasu maganganu daga bakunanmu wanda suke nuna yarda da kafirai da yarda da arna wanda duk yake so ya ji cikakke kuma gamsasshen abin da muka yi bayani yanzu tsoron Allah ya je saurari wannan ba kusan minti hamsin ne da wani abu wannan shi ne zai sa ya yi adalci kuma ya fahimci hakikanin abin da ya faru to bayan da muka sauka daga kan mimbari a sai labarai ko bayanai suka zo mana kan cewa wannan bawan Allah ya yi apologize akan abin da ya yi ya tuba ga Allah kuma ya nemi yafiyar al'ummar musulmin Najeriya gaba ɗaya to tun da har ya tuba dan dama in ba ku manta ba a hudubar na faɗa cewa babban fatan mu shine Allah ya sa ya gane kuskuren shi da kuma gane cewa abin da ya ba daidai ba ne ya dawo ya ainihin wato bawa Allah haƙuri ya tuba ma'ana zuwa ga Allah sannan aƙalla na ce ya mana kara mu al'ummar musulmi cewa yana neman afuwar mu akan abin da ya aikata haka ne ko ba haka ba na yi bayani a wannan gabar to to ina sauka da kan mimbari ko sai ga bayanai sun zo to abin da ya faru shine a na farko wannan bayanai ba su zo da wuri a lokacin da ake bukatar su ba domin ya dace a ce within 24 hours da faruwar wannan abu to an yi wannan domin zai yaɗu shi ma da wuri kafin a ce ta iso kunnen irinmu da ba ma ganin zaro sai mun tsinka na fata an fahimci magana to sai Allah ya takaita abun ba a yi abin da wuri wanda ya iso kunnenmu ba ni kuma ka'ida ta shine duk ranar juma'a to ba na duba waya ba na hawa duk wani abin da ka sani ba na hawansa saboda hankalina yana kan abin da zan zo in gaya wa al'umma da haka daga na gama abin da zan yi na ɗan yi bacci na na safa na tashi to na da kofa kenan akan shirya abin da zan zo na gabatar matukar ni zan ja sallah da haka duk wani abin da ake cikai hatta baki masu zuwa gidana nakan ce wa mutum kar ya kuskure ya zo ran juma'a dan in ka zo ma ba zan saurare ka ba ko ka min sallama ba zan fito ba saboda haƙƙin ka kai ɗaya ba zai rusa haƙƙin mutum dubu goma ba haka ne ko ba haka ba bai dace ba amma duk da haka wasu kan min hawan kawara kawai ka ji mutum ya ma sallama saboda ya san ran juma'a kana gida kawai sai ka fito ka ga mutum ko kuma ya buga ma waya ko ya abun nan ɗinka ba na kashe waya zan batta amma in ka kira ba zan ɗaga ba ba shi kenan ba to don haka ni ban san waɗannan bayanai sun faru ba sai bayan da muka sauka akan mimbari na buɗe wayata saƙo na farko da na fara gani shine saƙo da ya tattauna da gidan rediyo na bbc da wasu daga cikin kafafen yada bayanai cewa ya tuba ga allah ya bar wannan al'amari kuma yana bawa al'ummar musulmi haƙuri akan wannan abin da ya yi to na farko dai gaskiya ne na jinjina wa alhaji kashin shatima kwarai da gaske saboda wallahi bari in faɗa muku jama'a kaga mutum ya kuskure ya dawo ya janye na rantse da Allah babu mai iya yinsa sai wanda Allah ya sa yana dugun imani a zuciyar shi dan adam yana da girman kan tsiya wallahi yana da girman kan tsiya dan adam yana da jiji da kai da isa shi fa ba zai faɗi ba shi fa ba za a yi ba zai yi ba daidai ba a ce yayi ba daidai ba dan haka duk wata dabara da hikima da zai higo da ita ya nuna cewa bai yi bai yi kuskure ba sai ya nuna maka wallahi mu ji tsoron Allah in kuskure kai ka yadda kawai ka yi kuskure wannan ba zai rage ma daraja ba bal ma wallahi sai dai ya ɗaukaka darajar ka a gurin Allah subhanahu wa ta'ala saboda bawan Allah nan ya burge ni da har ya iya fitowa domin akwai irin waɗannan abubuwan da suka faru da wasu a ƙasar nan wanda an yi an yi su fito su tuba amma har yau ba su fito suka tuba ba jama'a haka ne ko ba haka ba an yi an yi da su su fito su nuna wannan abun ba daidai ba ne ba zan kama suna ba ba zan buga misali ba amma ni na san cewa kun san an yi haka kuma wala Allah wasunku da yawa suna da misalai a cikin kansu cewa ai wani ma ya taɓa yin kaza aka yi kokarin nuna mar kuskuren sai ya gyara haka ne ko ba haka ba to ashe kwa ya kamata wanda ya yi ba daidai ba har ya fito ya bayyana ba daidai dinsa ba ka jinjina mihi domin alama ce da take nuna tsantsar imani a ran shi saboda mun san mutane da yawa da Allah ya jarrabe su da ɗabi'a na ƙin ɗaukar kuskure da ɗabi'a na ƙin faɗuwa in dai suka yi abu to ko ku yadda ko kar ku yadda su fa akan daidai suke da haka ko tattaunawa aka zo ana yi da shi kuma kana iya ɗaukar wannan tirenin ɗin ko da tsakaninka da ɗan uwanka musu in dai kai ɗabi'arka ko tattaunawa ake da kai ka san wannan magana taka ba gaskiya bane amma ka kafe kuma ka ɗabi'antu da wannan to wata ran za ka yi wata taɓargaza a musulunci ka ce ba za ka tuba ba wallahi alama ce ta girman kai yasa kafirai Allah yana ta kiran su su tuba su tuba amma sun ki tuba kaga mutum ya tafi lahira da zunubi amma ba zai mai ba ba zai tuba ba menene alama ce ta girman kai da kin ɗaukar kuskure karka yadda ka ɗabi'antu da wannan hatta a cikin abokanka hatta a cikin abokan hulɗa hatta a harkar tattaunawa hatta a gurin mitin hatta a harkar mu'amala tsakaninka da mutane ya zama zuciyarka a buɗe take ma damar kai kaza ba daidai ba aka ce wane wannan abin ba daidai ba ne ya bayyana ba daidai ba ne ka ce to jama'a na tuba wallahi ban san cewa ba daidai ba ne amma tunda na fahimta yanzu Allah ya saka na janye shikenan kawai wannan ba zai rage ma daraja ba salaza kashin shatima ya yi kokari kuma na ji daɗin irin yadda ya apologize ya na nuna cewa ya janye wannan magana ɗin kuma ya dawo ya tuba ga Allah kuma yana bawa al'ummar musulmi haƙuri saboda haka ni dai da nake magana yanzu na yafe masa akan wannan al'amari kuma ina fata kuma za ku yafe masa yawwa sannan muna addu'a Allah ya bashi ikon gyara gaba kada haka ta sake faruwa domin na ji wani furuci na cewa insha Allahu ba za a sake jin irin wannan magana a bakin shi ba ya faɗi wannan so muna addu'a Allah ya sa ya tabbata a haka na amana yawwa kaji ko eh kaji kai ma da kunnanka to masha Allahu yawwa to ɗazu ni har na ɗora shi ma akan status ɗina kusan tun jiya ne ma da daddare na dora abun kuma har yanzu na ga lokacin expire ɗinsa bai yi ba don haka ina so in saka shi ku ji wannan abin da kunnanku don ku tabbatar da tubansa da ya yi insha Allah magana da na yi wanda al'umman ba su fahimce ta ta sigar da na da nake nufi ba wato na maslahar zamantakewar kasar mu ce akwai security report da ni nake samu da ba zai yi a faɗa cikin fage ba ban yi shi cikin domin muzanta wani bangare ko addinin musulunci ba amma na matsayina na dan adam agizi ina neman gafaran al'umma da abuwan ubangiji
to an ji ko magana ta dan fa haka tsayi amma iya status din da na yanka kenan na saka dan bukata na kawai a ji cewa a matsayinsa na musulmi yana neman yafiyar al'umma kuma yana neman afuwa a gurin ubangiji ina fata an fahimci magana so don haka tun da ya fito ya apologize mu ma mun yafe ko muna addu'a Allah ya yafe masa Allah kuma ya kiyaye mu daga barin zance ire-iren waɗannan sannan bayan wannan bayanin kuma ta iya yiwuwa wanda suka zo nan ba su suka zo ran juma'a ba ko kuma wasu sun zo wasu ba su zo ba da haka ran juma'a ma zan sake jawabi in Allah ya yarda na janye wannan magana da wannan bawan Allah yi da kuma yi masa fatan alheri da kuma bayyana wa al'umma matsayin girman irin wannan abun na kai ba daidai ba kuma idan aka yi maka tambishi ka fahimci haka kuma ka fito ba ka ainihin wato yi ƙoƙarin bayyana wa duniya cewa a kai ɗin nan mai son gyara ne kuma mai son a yi lafiya a gama lafiya to sannan a lokaci guda kuma muna jan hankalin shugabanni da su ji tsoron Allah su dinga ɗaukar ɗabi'a irin ta alhaji nasiru 'yan rufa'i alhaji nasiru 'yan rufa'i kowa ya sani irin halin da al'ummar musulmi ta tsinci kanta a jihar kaduna wanda an yi ta abubuwa waɗanda suke ba su da daɗi amma alhamdulillahi da zuwansa a matsayinsa na gwamna ya ɗauki wasu matakai da yake so ya nuna wa arna da kafiran jihar kaduna cewa fa mu musulmi ba 'yan ta'adda ba ne mu musulmi muna da iko da mu yi al'amura na shugabanci a bisa siga na kyautatawa ba tare da ainihin wato mun cutar da kowa ba to bayan da aka gama wannan zaɓe wanda ba ku manta ba shi ma yanzu wannan zaɓen bayan nasiru ɗin rufa'i ya gama shekara takwas ɗin shi to sannan ya kawo mataimakinsa ya zama ɗan takara sannan kuma ya sa musulmi ya zama mataimakinsa an yi cece ku ce a kai amma ya yi mursisi to bayan allah ya sa sun ci zaɓe ya sa an tara malamai da suka taimaka dangane da wannan ci gaba da aka samu a gaban gwamnan kuma ya yi wasu jawabai wanda ku yi haƙuri su ma ina so in saka ku ji don ku gane duk shugaban da ya nuna mana yana tare da mu a addini na rantse da allan da ya busa min numfashi muna tare da shi kowane ne muna gari ɗaya ko ba ma gari ɗaya garin musulunci ya haɗa mu haka ne ko ba haka ba yaran mu ɗaya ko ba yaran mu ɗaya ba yaran musulunci ya ne ya haɗa mu aƙida ta haɗa mu tauhidi ya haɗa mu san Allah da manzansa da addinin musulunci da musulmi ya haɗa mu saboda haka mu ba 'yan kaduna ba ne amma alherin Allah ya kai wa kadunawa inkuludin nasiru yan rufa'i na fata an fahimta yawwa kuma shi yanzu ba gwamna ba ne ba sanata ba ne balantana ka ce wani abu nake nema a gurin shi eh ai gaskiya ne ka san haka al'amarin mutane yake saboda haka a ɗan saurari waɗannan jawabai a ji saboda na san wasu ba su da manyan wayoyi ban san irin waɗannan bayanan da malam nasiru yan rufa'i yayi ba amma barin saka shi shi ma ku dan ji shi insha Allah idan mutane suka tambaye ni me yasa na dauki da hakin sabuwa balarabe ce zama mataimakiya ta 2019 ina gaya musu cewa na ɗaya na tsaya na yi lissafi yawanci waɗanda ba musulmi ba su zaɓen jam'iyyar mu yawanci kun ji saboda ka waɗanda ba musulmi ba sa zaɓar jam'iyyarsu na yi lissafi zai iya za mu iya cin zaɓen ba tare da mu ba su ba Mm.
na ɗaya kenan wannan siyasa ne so ka ce ka ci zaɓe kana neman mutane za su zaɓe ka mun tsaya mun duba tun da aka fara demokuraɗiyyar mun duba inda muke cin zaɓe da inda ba ma ci mun wannan lissafi a siyasar ciki nan amma na biyu abin da muka so mu nuna mu cikin shekara hudu da alhamdulillah mun nuna shine gwamnati wanda shi gwamna musulmi ne mataimakiyar gwamna musulmi ne ssg musulmi chief of staff musulmi kwamishinan kudi musulmi ba zai cuci krista ba a nan a kaduna kuma duk inda muka je muna gaya musu cewa eh haka ne duk saman gwamnati mu eh musulmi ne amma akwai kristan guda ɗaya a jihar kaduna da zai fito ya ce an zalunce shi ba ba shi hakinsa ba akwai gundumar da mu gyara da ba mu gyara makaranta ba akwai gundumar da ba mu yi asibiti ba akwai inda ba mu je mun yi hanyoyi ba akwai inda ba mu je maki manoma ba ko sun zaɓe mu ko su ko ba su zaɓe mu ba mun ba ku hakkin su of course abubuwan sun fi zaɓe mu saboda haka zan je ku ko in ɗan ƙara musu wani abu domin sun zaɓe mu abinda zan abinda zan ba jaba zan ƙara wa ko tunda jaba ba su zaɓe mu ba amma mu ba su hakkin su kuma abinda ku limamai da ulama kuka koya mana kenan shugabancin musulunci na adalci ne annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ya zauna da wayanda ba musulmi ba da yahudawa da kirista da wayanda ma kafirai ne amma suna ce mishi amin don yi musu adalci sai na abubakar umar uthman ali dukansu sun yi musu adalci ba wanda zai ce don shi ba musulmi ba ne an take hakinsa sai dai dama wanda ya san da za ka dangara da shi amma ba za ka ɗauki hakkin wani ba kullum ina tambayar su ko da muka je muna kamfen wannan zaɓen suka ce kaza kaza ce eh gaskiya ne muna neman wanda za su yi aiki ba mu duba addini of course muna duba addini amma ba zan faɗa ka ba amma abin da nake tambaya wa aka zalunta ka tashi ka gaya mana in gwamnatin nan ta zalunce ka ba an sa sai dai kawai ka ce da ka saba iskanci ka saba kashe mutane mun taka ma burki ko ka saba rufe hanya mun ce in kai haka ga abin da zai biyo ba ko ka san zamu yi. abin da kuka yi kenan shekara hudun nan da ni da abokan aiki na kuma abin da muka sake nunawa kenan tun da sanata wasan da daga je sabon bari ta sun sake cin zaben su duk da taron dangin addini da aka yi mana kuma ku malaman da ke nan da limamai ko kuka yi aikin ba ma yan siyasa ba yan siyasa cutar musu kai Kun zubo?
Wallahi ku ne kun ji wannan gurin su limamai da malamai su suka yi aikin ba ma 'yan siyasar ba 'yan siyasar ma cutar su suka dinga yi a ko'ina kuma haka ne to ku sani wallahi inda za mu ci gaba da haɗa kanmu na rantse da Allah babu shegen da ya isa ya taka mana burki a Najeriya wallahi za mu yi maganin kowane ɗan bantan uba wallahi an gane magana da kyau ko saboda haka ko ba komai yanzu tasirin musulunci ya fara bayyana a gurin waɗannan mutanen su gane cewa dama can barinsu muka yi kuma al'ummarmu ba ta waye da irin waɗannan abubuwan ba saboda mun ga ana amfani da shugabancin nan ana danne mana haƙoƙi yanzu ku ji abin da zai faɗa cewa wannan gwamnatin za ta dama da malaman da 'yan agaji da 'yan hizba da waye duk za ta dama da su da haka an kuka wasa zan koma kaduna
kuma shi da sanata wasani ya san haka mun sani mun san waɗanda suka karbi kuɗi ranar zaɓe suka kashe wani suka kwanta gida ba su mantu ba amma mun san yan agaji da suka je su ne polling unit agents waɗanda muka biya su je su kare shugabancin musulunci bai nuna bambanci amma baya son izgili kawai baya son rashin mutunci abinda kawai muke so mu nuna ne kuma mun fara amma ba a gama ba. sai an kamar shekara ashirin ana haka sai kowa ya gani dole ka bayan bayan gama ya sake sha shida ko sai a sake wani shekara ashirin da uku sai kowa ya ce oke mun gane mun san matsayin mu kuma mun san musulmin nan ba za su cuce mu ba shi kenan sai an zauna lafiya wallahi tallahi abinda muka fara tsari kenan tun da muka fito muna neman shugabanci kuma ta taimakon Allah da addu'o'in da jajircewa muna kan hanya Allah ya saka mu da alheri
kun ji ko kun ji kan ko malam nasiru yar rufa'i kenan eh kaga shi ma dai malam din nan shi yasa ku dinga kiran su malam wala Allah Allah zai canja su su dawo na kirki tunda ana ce musu malamai ko to saboda haka wannan nasa ne saboda mutanen mu su dan dawo taitayin su to a waɗannan abubuwan da muke irin wannan abu muke so ya fara tabbata a duk garuruwan mu ya zamanto addinin mu yana da ta cewa akan duk abin da zai faru a jiha ko a ƙasa muna da malaman da ko ina za a shiga a fita dole sai an saurare su sun ba da cewa ga abin da za a yi kar a yi mana kaza muna buƙatar kaza jama'a kuna jin in aka kai ga wannan matakin za a ci gaba da zaluntar mu ba za a ci gaba ba to amma a hankali ake bin abin har a kai ga mataki kuma sai an yi haƙuri kuma sai kun kyautata wa malaman ku zato cewa tsakaninsu da Allah suke yanzu dai wannan malaman ne aka gayyato don a yi musu godiya a bayyana musu an san me suka yi to ka gaya mun ranar da suka taka suka je suka ce ga abu kaza na addini muna so a yi za a saurare su ko ba za a saurare su ba za a saurare su in mutum ma ya ga dama kar ya saurare su mana ya gani ya ga me zai biyo baya Allah ya sa mu dace kar mu tsawaita da yawa saboda ina da abubuwa bayan kammala karatu abinda muka yi daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi da ni da ku Allah ya fi mana hada huwa ma inda na billahi tawfiqi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh